بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا ينبغي أن يكون اهتمامهم بكفاية أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة أكثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين من الصدقة لا سيما إذا تعذر أخذهم من الخمس والفيء إما لكلة ذلك وإما لظلم من يستولي على حقوقهم فيمنعهم إياها من ولاة الظلم فيعطون من الصدقة المفروضة ما يكفيهم إذا لم تحصل كفايتهم من الخمس والفيء وعلى الآخرين من الفيء من ذوي القربى وغيرهم أن يتسفوا بما وصف الله به أهل الفيء في كتابه حيث قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآيات فجعل أهل الفيء ثلاثة أصناف المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم وذلك أن الفيء إنما حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم وهجرتهم ونصرتهم فالمتأخرون إنما يتناولونه مخلفا عن أولئك مشبها بتناول الوارث ميراث أبيه فإن لم يكن مواليا له لم يستحق الميراث فلا يرث المسلم الكافر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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura ta cikin garin katsina a yau talata daren laraba takwas ga watan almuharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 da 32 wanda kuma ya zo daidai da sha hudu ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi na buhuyatul mushtaq fi sharhi risalati sheikh islam ibn taymiyyah ila ahli iraq majalisin da muke karatu a cikin wani sako da ibn taymiyyah ya rubuta wa mutanen iraki wanda wannan shine darasinmu na goma sha uku kuma a jerin gwanon darussan mu a wannan masallaci mai albarka wannan shine 127 da farko kafin mu shiga a darasin kamar yadda kuka ji yau takwas ga watan al-muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 wannan wata na al-muharram ɗaya ne daga cikin watanni guda hudu masu alfarma masu daraja masu falala waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ambace su a cikin alkur'ani cikin suratu tauba inda ubangiji yake cewa ina iddata shuhuri inda Allah na ashara shaharar fi kitabillah yau makalakar samawati wal ard min ha arba'atun hurum zalika dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum adadin watanni a gurin Allah in ji shi yace adadin watanni 12 ne tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa Min ha arba'atun hurum daga cikin su akwai hudu masu alfarma hudu masu alfarma dinnan sune zulqa'da zulhijja almuharram waɗannan haka suke a jere su uku sai kuma rajabul fard wato watan bakwai a jerin lissafin kalandar musulunci to waɗannan watanni guda hudu suna da alfarma alfarmar da suke da ita kuma tun kafin ma zuwa musulunci larabawa suna girmama waɗannan watanni ba sa yadda su zubar da jini a cikinsu to haka musulunci ya zo ya ba su wannan alfarma da wannan ɗaukaka daga cikinsu akwai al-muharram wanda aka fi sani da shaharun lahil muharram shi ne wata ɗaya tilo wanda ake jingina shi zuwa ga Allah ake idafa sunansa zuwa ga sunan Allah idafatu eh, tashrif wa ijlal wato watan Allah domin girmama shi da kambama shi kamar yadda ake cewa baitullahi ko naqatullah wannan idafa ce ta tashrif wato ana raba shi zuwa ga sunan Allah domin girmamawa to wannan shine shahrullah haka manzo sallallahu alaihi wa alihi ya kirawo shi a cikin wani hadisi na Abu Qatada wanda Imam Muslim ya ruwaito afdalus siyami ba'da ramadan siyamu shaharillahi al-muharram wa afdalus salati ba'da salati maktuba Eh, qiyamul layl manzo sallallahu alaihi mafificin azumi bayan na farilla na ramadan shine azumin shahrullahi Muharram wato wannan wata mai alfarma sai kuma mafificiyar salla bayan ta farilla ita ce sallar kiyamun layl lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yi hijira zuwa madina ya zo ya samu yahudawa suna azumin goma ga muharram shine ashura goma ga muharram sai ya tambaye su me yasa suke wannan azumin suka ce wannan ita ce ranar da Allah ya tserar ya kubutar da annabi Musa da mutanensa daga kaidin fir'auna da mutanensa fasamahu Musa shukran lillahi wa nahnu nasum annabi Musa ya azumci wannan ranar dan godiya ga Allah mu ma muke azumta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnu ahqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara an-nasa bi siyamihi annabi ya ce mun fi ku cancantar annabi musa don haka ya azumce shi ya kuma umarci mutane su azumce shi saboda haka ko su a gurin yahudawa sun samu annabi musa ya azumce shi ne da haka su masu karka azumtarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu ahaqqu bi musa minkum mun fi ku cancantar annabi musa don haka ya azumce shi ya kuma umarci mutane su yi azumin ashura to kafin a wajabta azumin ramadan azumin ashura wajibi ne ga dukkan musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a azumci wannan ranar ta goma ga muharram bar ma ya matsanta wa musulmi akan wannan ce wanda ya tashi wato bai ci ko bai azumi ya zarce da azumi wanda kuma ya ci wani abu ya kame baki sannan kuma ya umarci hatta yara ƙanana a sa su su rika azumtarsa sahabbai suka ce mun sa su suna azumin wannan ranar idan muka ga cewa za su damu saboda yunwa sai mu ba su kayan wasa haka har rana ta faɗi mu shagaltar da su mu ɗauke musu hankali har rana ta faɗi to wannan shi da ya zama azumi na farilla kafin a wajabta azumin ramadan da aka wajabta azumin ramadan sai ya ci gaba da zama a matsayin azumi na sunna wanda yake da ta goma shi da falala mai yawa an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da azumtar sa yace yukaffiru sanata allati qablahu ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wannan ya zo cikin sai muslim riwaya abi qatada al-ansari radiyallahu anhu yace ina sa rai wato ina da tsammani wajen ubangiji na cewa azumin watan goma azumin goma ga muharram yana kankare laifin shekarar da ta gabace shi saboda haka wannan azumi sunna ne kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka gaya masa yahudawa suna azumtar wannan suna girmama wannan ranar da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to la'in in ishtu ila qabilin hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin sahih muslim manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la'in in ishtu ila qabilin la asumanna tasi'a in Allah ya mun tsawon rai har zuwa shekara mai zuwa wato har zuwa baɗi to zan yi azumin wato tara ga wata sannan in hada da goma la Bakito, baqitu ila qabil la asumanna in har Allah ya mun tsawon rai zuwa badi to zan hada da tara sannan in hada da yi goma wato tara da goma shine ake cewa tasu'a da ashura to kuma sai Allah madaukin sarki ya karɓi ransa kafin wannan lokacin ya zagayo to amma ya zama sunna tunda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi gurin yayi hakan annabi baya yin burin ya aikata abin da ba daidai ba Tun da ya yi fatan yin hakan to ko da bai samu ya yi ba saboda Allah ya karɓi kayansa to sunnar ta ci gaba da ɗorewa don haka sauran musulmi za su yi shi yasa mafificin abin da ya fi ga mutum shine ya azumci tara da goma wannan shine al'afdalu ya azumci tara da goma idan ba zai samu damar azumtar tara ba to ya azumci goma amma kada ya a kan tara kawai kada ka yi tara ka ce wannan ma ya ishe ni in ka tara ba ka komai ba ka kana so in ɗaya za ka iya yi to ka yi goma in kuma za ka iya yin biyu to sai ka yi tara da goma akwai ruwayar ibnu abbas da take cewa yawman qablahu aw yawman ba'dahu wato da ranar da take gabaninsa ko ranar da take bayansa wato tara da goma ko kuma goma da sha ɗaya to wannan ruwa ba ta inganta ba ta fuskar sanadi ba ta tabbata zuwa ga abdullahi ɗan abbas ba abinda ya tabbata daga abdullahi ɗan abbas shine abinda na karanta muku na sayi muslim la in ishtu ila in baqitu ila qabil la asumanna tasi'a bai ce yawman qablahu wa yawman ba'dahu ba aw yawman ba'dahu ba haka ya faɗa ba shi yasa muslim bai fitar da wannan ruwa bai fitar da wancan ruwayar ita wacce ruwaya ce wanda alar raji mursala ba ta tabbata zuwa ga abdullahi dan abbas ba don haka batun a gina wata sunna akan ta bai taso ba saboda ana gina sunna ne akan ruwaya da ta inganta ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hakan ko ya ce a yi hakan amma har idan bai ce a yi ba bai yi ba ta fuskar sanadi abin bai tabbata ba to ba daidai ba ne ka tabbatar da shi ka ce eh, ba laifi a yi wannan ba daidai bane ko da ko an samu wasu sun yi fatawa a bisa doron hadisin idan har ya bayyana gare mu cewa bai inganta ba to na sai mu sai mu dakata akan abin da ya inganta abin ma ni da ban gane daga shi ina aka samu shi ba dan ita ruwaya ma bata nuna ba cewa abin da yafi lada shine kai tara goma sha ɗaya ita da ifiyan ma bata faɗa haka ba to ita ban san ko a me aka same ta ba dan ita ruwayar da'if ya ce ta yi au yawon ba da wuka kaga raba kafa akai ko dai tara da goma ko goma da sha ɗaya haka ruwayar da'if ya ta ce wani mai raunin to wani sai ya mai da au nan ta zama wa sai zama yawman qablahu wa da wuka kaga sai zama uku sai ake cewa wai abin da ya fi ka yi uku tara goma sha ɗaya sannan wanda zai yi tara goma kaga wanda adabin ya ce zai yi sai ya zama shi shine a mataki na biyu shine annabi din yace zai la istu ila qabil la in baqitu ila qabil la na tafi'a sai ya zama shine wai a hawa na biyu sannan kuma sai aka ce kai kai goma shi kadai shine a hawa na na uku to wannan duk da da ruwaya ta inganta watakila a kau da kai amma tunda ta inganta ba don haka ka haƙura da wanda ya inganta din ya ishe ka ka gamsu da abin da ya tabbata a gurin malamai na hadisi wanda ya zamsar da kai ya ishe ka kuma insha Allah abinda ake fatan a samu laladan nan indai har ka kyautata niyyar ka zaka samu ka kuma fita daga cikin rudani a rika cewa kana karbar gurbatattun hadisi kana aiki da su ka fita daga cikin wannan rudanin dan Allah bai wajabta maka sai ka aiki da gurbatattun hadisi ba to wannan ita ce sunnar da ta tabbata ana yi a waɗannan kwanaki tara da goma wannan ita ce sunnar da ta tabbata to amma da yake da yawa daga cikin waɗanda suke danganta kansu da musulunci wasu abubuwa na sunnan ba ta isassu sai sun yi kwashe-kwashe wani lokaci ma a ƙiyin sunna ɗin ita sunna ɗin ta samun karɓuwa a kasa ma fahimtarta amma kuma za a yi wasu abubuwa wanda ba su da tushe yanzu duk ƙauyen da ka shiga in ka ce watan cika ciki to an san me cika ciki amma in ka ce a ashura sai kai ka ji kana wani wani kakale ne tasu'a ashura <laughs> eh. bai san ta ba sai ga kawai ka zo kana masu za ka yi masa izala amma da ka ce cika ciki sai ce ai yana da ma jelar layyarsa tana nan jira yake lokacin yayi to kaga an san bid'ar amma kuma ba a san sunnar ba saboda ita bid'ar masu yada sun fi yawa sun fi yawa akan masu yada sunna wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah don haka masu batarwa sun fi yawa akan masu shiryarwar saboda haka sai aka kirkiro wannan bid'a din to akwai abubuwa da yawa da aka kirkiro a cikin wannan wannan wata din akwai wasu salloli na ƙarya wanda ba na gaskiya ba na sunna ba ba na shari'a ba cewa akwai wata sallar rufe shekara da sallar bude shekara saboda haka za yi sallah a ranar ƙarshe ta azur-hijja. sannan kuma ranar farko ta muharram nan ma ka tashi kai wani kiyamun laili wannan duk ƙarya ne ba gaskiya bane kuma duk wanda ya wannan bid'a yi ba lada zai samu ba alhaki za a rubuta masa in har ya san cewa ba daidai ba ne ya yi wannan ba daidai ba ne ba wata salatu khitabi sana da kuma salatu iftitahi sana wannan duk ƙarya ce ba gaskiya bace ka ga har da ma wata falala da ake cewa za ka samu wai ka rufe shekara kada ibada ka buɗe da ibada to kaga wannan ba ba hujja bace sannan akwai wanda suke yin azumi ita waccan sallah har ma da wanda ya da ya kirkiro mata a na'am akwai wanda suke yin azumi aka kirkiro wa azumin wata falala wato wanda za su yi azumin ranar karshe da kuma azumin ranar farko ta muharram aka fa kirkiro masa wata falala aka ce duk wanda ya yi wannan azumin to za a kankare masa zanubin shekara hamsin su matsalar ba sa aiwa kaɗan annabi ya ce a sunnarsa ya ce yau man abin a tasibu ala Allah an tukaffira au an yukaffira sanata allati qablahu shekara ɗaya faɗa amma su sun kwaso da yawa irin wannan ba bakire da handuma abun ai ba zai yi abin nan ba saboda kawai in kayi wannan za a kankare maka shekarar abin nan ladan to ladan za a kankare maka ladan shekara hamsin. to kaga wannan hadisi ne na ƙarya malamai duk sun ambace shi a cikin littattafan su na hadisan ƙarya kamar ibn al-jawzi ya kashi a cikin kitabul mawdu'at wato littafin da ya tattara hadisan da yake ganin cewa duk basu inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to banda banda wannan sallah har ila yau akwai abinda aka kirkira a cikin wannan wato abinda shi'a suka kirkiro na fushi da bacin rai da koke-koke da sa baƙaƙen kaya da zagaye gari da dukan kirji da sauran abubuwa irin waɗannan a ƙasashe ma da ake shi'ar sosai ka'in da na'in su suna faffasa kansu ne ma jini yana fita suna zane jikinsu da bulala to tun da nan dai abin sama-sama har yanzu ake yi shi mun ta cewa muna so mu ga ana faffasa kan <laughs> ana kuma zane jikin duk wanda ya ɗanɗana ya zane kansa ya kaga gobe ba zai koma ba to can inda suke yin abin ka'in da na'in suna wannan kamar yadda za ku gani a satellite a in ranar ta zo za ku ga abubuwa na ban takaici da bakin ciki abinda zai sa abu zama ban takaici da bakin ciki gare mu mu saboda yana ba da wani hoto mummuna na musulunci ga waɗanda ba san musulunci ba tunda za a riƙa yaɗa shi a satellite can waɗanda ba san musulunci ba ba san musulmi suna hangowa ana ce musu ai wannan wata rana ce mai alfarma a tarihin musulunci kuma wannan abin da ake musulmi ne suke yi to wanda ba musulmi ba zai ma yi tsammanin in ya shiga musulunci shi ma sai ya rika bulala a jikinsa ya rika faffasa kansa da na 'ya'yansa kaga za a ƙara kyamar addinin kuma zai sa abin da wasu suke ta tuhumar addini da cewa dan ta'adda ne addini ne dan zubar da jini addini ne mai shan jinin mutane ce to gashi ma 'ya'yansu ma fasa musu kai aka yaro wanda bai shekara biyu ba an yi mai kwalkwabo kuma a fasa masa buga masa wata adda a kansa jini ya ta zuba to kaga babu shakka wannan zai bada wani mummunan hoto na musulmi to bitali wannan zai zama ya ƙara sa waɗanda ba musulmi ba kuma san musuluncin ba ba su fahimce shi ba su ƙara ƙyamarsa kaga an cuci musulmi wanda ba su yadda da abin ba to su suna yin wannan ne da sunan suna tunawa da ranar da aka shi Husaini ibnu ali ibn abi talib radiyallahu anhuma babu shakka husaini kamar yadda muka sha faɗa kuma tuka mu suka sha bayyanawa mutum ne mai daraja mai kima mai matsayi a gurin dukkan wani musulmi husaini ibn ali ibn abi talib yana zuciyar kowane musulmi kuma babu shakka kisan sa da aka yi kisa ne na zalunci kisa ne na ta'addanci kuma waɗanda suka yi ta'adda ne azzalumai ne waɗanda Allah wato zai hukunta su ranar gobe kiyama su samu sakamakon da ya cancance su wannan duk musulmi ya yarda da haka babu wanda zai ce yayi na'am da wannan sai a asararre amma musulmin kirki ba zai taba fadar haka ba to don haka musulmi duk sun ittifaki akan wannan kuma mun yarda cewa a ranar ashura aka kashe shi kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi maganar matsayin waɗannan mutane guda biyu kamar alhassan da husaini wanda aka kirawo su cewa sai gida shababi aljanna ne shugabannin samari yan aljanna ne na hassan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sayyid inna ibni haza sayyid don haka annabi ya faɗi darajar su da martaba su wanda dukkan dukkan mu musulmi mun fahimci wannan kuma muna faɗa muna faɗa ko da yaushe to sai dai cewa wannan ranar da aka kashe shi ranar al ta zama wata rana ce da za a rika koke-koke ana dukan jiki ana sa bakakin kaya ana zagaye gari ana la'anta da tsinuwa ga wasu mutane a ciki ma har da mutanen bayan Allah wanda ba su ji ba su gani ba har ma da wasu wanda ma ba a haife su ba ana tsine musu to kaga wannan shine abin da mu muke inkari da ba mu yarda da shi ba ko ba za mu taba amincewa cewa addini bane in kana maganar matsayi ne babu shakka sai sayyidina Hussein yana da matsayi da zai sa duk sanda ka tuno da maganar da maganar kisan saka damu kai bakin ciki duk da cewa ubangiji ne karrama shi da shahada ubangiji ne so ya ɗaukaka matsayinsa ya ba shi wannan matsayin to amma ba hujjar da za ta sa kuma a ware wannan ranar a dinga tarurruka ana la'antar sahabbai da la'antar wasu mutane da ma wanda suka yi laifin su kansu a la'antar su ana tsine musu wannan babu wata hujja da za ta nuna haka kamar yadda muka sha faɗa kuma muke maimaitawa wanda ya ji ya ƙara ji wanda bai ji ba ya ji an kashe annabawa ma an kashe annabawa an kashe manyan mutane cikin sahabbai Allah yana cewa a afa ma ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulu ashe kowane lokaci manzo zo muku da abinda zukatanku ba sa so kenan wani bangare sai ku karyata wani bangare kuma ku kashe su kaga ashe yahuda sun suka kashe annabawa innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adhabin alim lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah sannan suke kashe annabawa ba bisa gaskiya ba ashe kaga an kashe annabawa wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna kathir aw ta qira'a qutila ma'ahu rabbiyuna kathir fama hannu lima asabahum fi sabilillahi wama da'ufu wama istakanu wallahu yuhibbus sabirin kaga duk waɗannan ayoyi ne da suke nuna an kakkashe annabawa a baya amma da ɗaya ba mu taɓa jin wani annabi da ya biyo bayan annabin da aka kashe ba ya kira jama'a su a rika tarurruka na tunawa da baƙin ciki na wannan kashe wannan annabi ko a yi taron la'anta da tsinuwa ballantana a yi sintiri a yi zanga-zanga a cikin gari ba mu taɓa jin wannan a tarihin annabawa ba duka alkur'ani bai faɗa mana wannan ba ko ba wanda ya faɗa mana wannan sannan bayan haka an kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manya manya a ciki ba hadda ahlul baiti kamar irin hamza ibn abdul muttalib kaga sahabi ne kuma ahlul baiti ne yana ɗaya daga cikin wanda suka tsaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a makka lokacin da kafirai quraishawa suke gallaza masa ya tsaya masa ya bashi kariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kariya ba karama abun sa ba aka zo aka kashe shi a yakin a uhudu kuma mummunan kisa ba Ta bayan an kashe shi aka fasa cikinsa aka fidda koda abin nan hantarsa aka gatsa da sauransu har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji haushin abin da aka yi masa ya alkawarin cewa mu ma idan muka sake yaki da su muka kashe su sai mun yi musu gunduwa gunduwa Allah ya ce a'a fa in aqamtum fa aqibu bi mithli ma uqiftum bihi wala in sabartum lahu wa khairul sabirin Allah ya ga ma annabin sa in za ku yi ukuba to ku yadda akai muku da yace sai mun yi sai mun yi musu gunduwa gunduwa shine tamsil ce a'a ku yi daidai irin wacce aka muku amma wala in sabartum lahu khairul sabirin amma da za ku yi hakuri shi yafi alkhairi wasbir wa ma sabruka illa billah ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون ubangi sai nuna masa hakuri ake kuma ya gaya masa wanda suka yi hakuri ga irin yadda Allah zai ba su yadda zai yi da su allazina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine aka to wannan babu wani abin da annabi ya ce a rika yi in musiba ta sauka bai ce a yi wani taro ba bai ce a da kirji ba bai ce a yi bakin ciki a sa bakakken kaya a fito a yi tala'antar wanda suka yi wannan ba waɗanda suka aikata wannan wasunsu ma sun shigo musulunci kuma an karɓi musuluncinsu kamar hindu bintu abi sufiyan wanda abuna ta abi sufiyan wacce ita ce ta ba da umarnin cewa in an ganshi a kashe shi domin yana da hannu wajen kashe yan uwanta da mahaifinta amma da ƙarshe ta shiga ta shiga musulunci kuma annabi ya karɓi ta har ma ta yi masa tambaya cewa inna raj inna ya rasulullah inna zauji rajulun shahih la yuqini min mali min malihi ma yakfini wa yakfi abnai ko wa yakfi auladi yace Abu Sufyan mutum ne mai mamako baya bani abin da zai ishe ni da iyalaina ya'yana annabi yace to ki dauki daidai abin da zai ishe ku wato kakki dauki abin da yafi yafi bukatar ku daga dukiyarsa to kaga annabi ya karbi musulunci har tana fatawa ana ana ba ta ansa annabi ya ce ku kamo ta ba ita ce tai kaza ita ce tai kaza da al-islamu yajibu ma qabla to haka nan wahshi wanda shi ne ya kashe shi ya dauki na dawainiyar kashe ba na Hamza din saboda shi aka ce in yayi wannan kisan za a yanta shi lokacin ba musulmi bane to haka shi ya fito yakin Uhud ba dan ayi yakin da shi ba sai kai dan kawai ya kashe Hamza kuma Allah ya bashi dama yayi wannan kisan lokacin da ya zo ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya daina zuwa inda yake saboda an karɓi musuluncinsa ba a ce kai tafi ka mutu arni ba ba a yi masa wannan ba an karɓi musuluncinsa amma annabi ba ya ganin ganinsa saboda duk sanda zai gan shi zai tuna ko kai ne aka yi maka irin wannan wanda ya laifin ko da ka yafe masa ba za ka rika so kuma kuna haɗuwa ba zuciyarka za ka rika tuna maka ba wata ba ba maki wata rana ka faɗa masa wata mummunar magana kuma ka ɗau alhakinsa tun da ya tuba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya karbi musuluncinsa amma ya abin to shine koma ya gefe baya shigowa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma kullun tunaninsa me zai yi wanda zai zama ya zama kamar fansa ga abin da yayi na baya to kwatsam sai ga labarin musailama a zamanin sayyidina abubakar ya bayyana musailamatul kazzab wanda yayi da'awar annabci kwatsam sai gashi ya bayyana sai ya ce to tunda haka ne ya kashe mutumin da yake bawan Allah ne babba to bara ya kashe kuma wani babban makiyin Allah watakila zai zama hazihi bitilka an yi wan wan saboda haka ya fita yakin yamama waqatul yamama ba ya da wata niyya a zuciyarsa illa yadda zai kashe musailama in ma za su yi mutuwar kasko ne su yi shi ne zai kashe shi to kuma haka shi nan ma ya nasara ya kashe shi to kaga musulmi sun ci gaba da ta'amuli da shi ana fita da shi yaƙi yana cikin rundunar musulmi da sauransu duk da cewa da shi aka yi kisan da hamza to kaga anan ba mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da ranar kashe da hamza ta zama ranar biki duk da gashi ma ahlul bait ne ko ana ana ja da cewa shi ba ahlul bait ne ba na ja akwai wanda yake ja da wannan ko ka ja ka saki kawai saboda haka amma ba mu ji ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika tara sahabbai ko a masallaci ko a wani fili a cikin garin Madina ko ya rika zagaye Madina da su ba ana daga kwalaye ko ana zage-zage ko ana tsine ma waɗanda suka kashe bal ma ya karɓi musuluncin su to kaga wannan ya nuna mana kenan ba daidai bane yin wannan ba addini bane da addini ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai yi dan ya fi ka su shi ya san amfanin su shi ya ce kai ka so su ma ba don haka ma ba za ka san ko su ba sai ya nuna maka martabarsu da falalarsu amma bai yi wannan ba sannan aka zo aka kakkashe wasu daga cikin sahabbai manya kamar na Umar to ma tsallake na Umar tun da shi ba sa san shi da birnin ma kashe shi ake yi ko ranar da take zuwa a shekara suna haduwa su yi murnar kashe na Umar shi kansa na Ali suna cewa shine madugun tafiyar to shi kansa kashe shi aka yi abdurrahman ibn muljim ya kashe shi ya yi shahada amma ba mu ga cewa sahabbai ko 'ya'yansa ma su hassan da husaini din da muhammad ibn al-hanafiya da sauran 'ya'yansa yin na ali ba mu ga cewa sun mai da ranar kashe mahaifinsu ranar biki ba su rika taro suna zage-zage da tsinuwa da la'anta ba mu ji a tarihi an yi wannan ba kuma wanda ya sai gaya mana cewa suna yin wannan duk ƙarya shi'a ba su yi wannan ƙaryar ba saboda ƙarya ce tsakiyar rana da kowa zai gani ƙarara, ba za ta ɓuya ba haka ba su yi wannan ba na husaini wanda shi suke yi ba wannan yana nan da rai an kashe na ali shekara ta 40 an kashe na husaini shekara ta 63 kaga tsakanin kashe uba da ɗan shekara 23 tsawon shekarun nan ba mu je sanda na husaini yi zuga aka yi la'anta da zage-zage na kashe babansa ko babansa bai da martaba ne sai shi sai na hasan bai yi ba to kaga wanda ya nuna ba addini ba ne in addini ne su za su riga ka don sun fi ka san su yi addinin sannan bayan wannan bayan kashe sayidina husaini a cikin 'ya'yansa aka wanda ya tsira kuma ya zama babba a musulunci a gurinmu da su ma suna cewa shi ne ma limami wato shi ne imam bayan husaini ɗin shi ne imam na hudu shine Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin ai Zainul Abidin da an taba jin yayi wani taron zaman makoki ko zuga ko yawo cikin gari yana zanga zanga ba mu taba jin wannan ba ko shi baya san babansa ne ko shakka yana san mahaifinsa to sannan ita kanta tsinuwa da la'anta babu inda ta taba zama zikiri ko tasbihi a shar'anta ma wani zikiri amma duk tsinuwa ce a ciki babu wannan annabi sallallahu alaihi yana cewa la tasubbul amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu kada ku rika zagin waɗanda suka mutu sun je sun iske abin da suka yi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat saboda haka sun riga sun je yanzu sun iske me suka yi in kyakkyawa suka yi sun samu kyakkyawa in ba kyakkyawa suka yi ba dai ma sun gani dan me kai zaka zauna a nan kuma kana ta tsire musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni lam ub'as la'anan ni ba aiko ne mai tsinuwa ba shi annabi yana nuna aiken shi ba a aiko shi da tsinuwa ba to kai ina ka samu tsinuwa ta zama addini kana zagaye gari da ita akwai sanda na yi wannan bayani a gidan rediyo sai wani ya ce sai wani ya yi wotet wai to ya zan yi da tabbata ya da an ce tabbata ya da abila saboda haka wanda yana nuna a yi ta tsine na ce to kai yanzu kana tasbihi da tsinewa abu lahab kana zauna kana tasbihi kai ta jan tarbi ko kana zagaye gari kana Allah ya tsinewa abu lahab Allah ya tsinewa abu lahab Allah ya tsinewa ai ka wannan in kuma kana nufin haka ake nufi a ayar to me yasa ba ka yi sai abinda ba a saka ba in har kana nufin tabbace da tana nufin a rika tsine a rika tsinuwa zikiri ne to sai ka rika yawo shi ma duk shekara kana tsinewa abu lahab amma ba ka kana yi ba ashe ka gaba wannan ma'anar da kake faɗa ba haka ne ba nan labari ubangiji yake bamu yana bamu labarin abu lahab ya yi asara ya taɓe kamar yadda ya bamu labarin fir'auna ya taɓe ya bamu labarin na ya taɓe hama na ya taɓe haka aka bamu labarin abu lahab ya taɓe sai mu mai da tsinuwarsu ta zama zikiri shi kenan sai duk wani wanda alkur'ani ya magana ya taɓe sai ka mai da ta zama zikiri kullum mu ga kana zagaye gari kana kana kiran sunan shi kana tsine masa to ba mu ga kana haka ba to ashe kaga kenan kai a kai kanka a gurin kama ba wannan yake nufi alqur'ani duk wani harafi a cikin sa lada ne saboda ka kana karanta labarin sa lada kake samu ko ko jumlu da ubangiji ya hikaito na kafirai wanda hikaya ce yayi ga abinda kafirai suka ce in ka karanta duk harafi daga cikin kana da lada in ka karanta wa qalat al yahud yadullahi maglula wallat aydihim wa lu'inu bima wa qalatil yahudu yadullahi mabzuna kaga wannan magana ce mara dadi amma waɗannan haruffan da aka rubuta magana da su duk harafi ɗaya kana da goma a cikin su ka kwatanta alqur'ani da wani abu daban wanda kai ka kirkiro shi ba ya da tushe ba ya da asali saboda haka wannan ita ma bid'a ce wacce bai kamata ba ta tattare mafasid da yawa barna iri iri iri iri ta kunsa don haka ya kamata 'yan uwa waɗanda ba san abin da suke yi ba su sani kuma su daina su janye to bayan wannan sai kuma bid'ar da take fuskantar wannan bid'ar ita ce bid'ar cika ciki har ma aka samu shi ma wani hadisin ƙarya cewa wanda ya yalwatawa iyalansa a wannan watan ko a wannan ranar ubangiji zai yalwata masa a shekararsa to matsalar halin da Najeriya yake ciki yanzu duk sanda kai magana yalwatawa to shi ya samu bakin zaren kaya ya tsinke a gindin kaba yalwatawa cikin wannan hali da ake ciki aka ce za a yalwata maka ka yalwata rana ɗaya ka yalwata maka babu shakka mutane sai su ta rubugun wannan Shi ne wanda a gargajiya ake cewa cika ciki wato ka cika wa iyalanka cikinsu saboda haka kuma ubangiji sai ya cika maka cikinka su duk tsawon shekara ko cika maka aljihunka to wannan hadisin bai inganta ba malaman sunna duk sun faɗa cewa bai inganta ba har ma ana tsammanin waɗanda suke da hannu suke da hannu wajen kashe sayyidina Husaini ko suka ji daɗin kashe sayyidina Husaini su suka kirkiro wannan bayan sun ga abin da shi'a suka kirkiro na wannan zaman makoki da koke-koke su kuma sai suka kirkiro batun yalwatawa su waɗancan suna kuka waɗannan kuma suna walima suna baje koli suna bararrajewa to kaga duk shi musulmi duk ba zai zama ɗaya cikin wannan ba zai zama cikin waɗannan ba zai zama cikin waɗancan ba don haka wannan hadisin bai inganta ba kuma yalwata wa iyali ana so ka yalwata wa iyali a koda yaushe da Allah ya baka dama Allah ta yi yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah kaga ubangiji bai kayyada abun ba da cewa sai wata rana duk wanda Allah ya bashi wadata to ya ciyar daga wadatarsa wanda kuma aka kuntata masa a cikin wadatarsa to ya ciyar dai abin da gwargwadon abin da Allah ya bashi haka ubangiji ya ce saboda haka kaga wannan ita ce wato turba ta farki wanda yake madaidaici wanda la ifraqa wala tafrit ba zuzawa da guce gona da iri ba kuma sassauci da gazawa don haka abinda aka ce aka sunnanta a wannan rana shine azumin al-muharram azumin wato tara da goma na al-muharram wannan shine sunna ta zo da shi karara sanadu wani abin da kuma za a zo da shi wani kare-kare ne na mutane kamar irin taro da ake yi na wai zagayowar shekara a wasu gurare ma har a fitar da makudan kuɗi a kashi kuɗin al'umma maimakon a yi wa al'umma aiki da kuɗin a rana ɗaya sai wasu yi proposal kuma su cinye kuɗin don ba taron da yake cinye kuɗin ba don haka za ka je ka dawo ko fiye wata ba za a baka ba da haka amma kuma an yi proposal na sama da miliyan goma to su shehinan da suka yi proposal din su za su raba kuɗin a junansu a yi ha babba ha ƙarami to kaga wannan shi ma bida'a ne ba inda aka ce a yi taron taron wai farkon shekara har a idan ibin kudin al'umma su yi da kudin aljihunsu mana amma sai a je taskar gwamnati a yi kudin gwamnati wannan kudin gwamnati din ya isa a gina wata makaranta a wani kauye ko a gina musu rijiyoyi wanda za suke da bukata to shi ma wannan ba musulunci duk wanda yake yi ya san abin da yake yi wani abu ne daban nashi ba ba wai musulunci yake ba dan wasu guraren barazana ake wa gwamnatin ma in ta ki yadda ta fidda kudin a ce wannan makiyar shari'a ce sai a rika mata barazana da shari'a na zare mata ido da shari'a to a fahimci wannan ba shari'a ba ce shari'a bata zo da wannan ba shari'a shine a dauki kudin nan ayi wa talaka aiki da shi shine shari'a a aje kudin nan inda ya kamata a aje shi shine shari'a sannan za ka ga wasu idan shekarar ta abin nan ta shiga a yi ta yin test ana maka murna da sabuwar shekara mutane su cika maka inbox ɗinka da da wasiƙu dogaye ina maka murna da sabuwar shekara inda za a dubi abin a hankalce ma ya kamata a taya ni bakin ciki ne ba murna ba saboda dukkan wani yini dukkan wata daƙiƙa guda ɗaya ta rayuwarka in ta tafi ta tafi kenan baka san me ka aikata ba ka yi wasu laifuffuka baka tuba ba ka yi cikin abin da ubangiji ya ɗora maka na ɗa'a baka yi su ba ayyukan ma da ka tabbata kai na da'ar baka da tabbas an karba ko ba a karba ba walazina tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un kana sallah kana azumi kana zakka amma kana fargaba kana tsoro an karba ko ba a karba ba to sai gashi wani bangare na rayuwarka yana ta bangarewa yana ta tafiya kaga wannan ba ba murna za kullun kana kara kusantar lahira ne wani bango na rayuwarka ya faɗi kuma ba fa zai dawo ba ya tafi bi hasanati wa sayyiati a kirawo ka kai tadabburi kai muhasaba ga kanka ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malu wannan shine abin da ya kamata a gaya maka kai wa kanka muhasaba to sai a ci sai a yi ta maka happy new year ina wani happy ina ne sai ke anan anan a yi maka jaji wani bangare na rayuwarka alhassanul basri yana cewa yabna adam innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba abuka. ya kai dan adam kai fa gaba ɗayanka kwanaki ne duk sanda wani kwana ɗaya ya tafi to wani bangaren ka ne ya tafi wani bangaren ka ne ya tafi al'auza in ya ɗauko ruwan alwala ya sa a gaba irin zai yi ƙiyamun laili ya ɗauko ruwan alwala in ya tuna mutuwa da tsayuwarsa gaban Allah bai san san da gaba ɗaya zai zautu ba ba zai ba iya tashi daga inda yake ba sai dai ya ji ana kiran sallah sai dai kawai ya ji ana kiran sallah saboda ya riga ya shiga wani hali na na tararrabi da jima jimami yaya zai je ya fuskanci ubangijinsa to ana gaya maka kullun kana ƙara wato kusantar kabarinka ne wannan kwanakin da muke wucewa abin hawa ne da muka hau kullum shi kuma wannan abin hawan sukuyawa yake yana sukhana zuwa ga lahira zuwa ga kabarinka baka san me ka kaddamar ba sai dai kai ta kyakkyawan fata ka yi abin nan kuma za ana wai happy happy ina wani happy da a ce ma za a rika tunatar da mutane abin da yake sunna su sani a ce kakka manta muharram ya kama akwai azumin tasu'a akwai azumin ashura irin wannan tunatarwar da ta fi amfani ita ce abin da aka ce ka yi ake tuna maka kada ka manta amma kawai a rika maka wani sai gaya maka dogon text amma babu ma maganar azumin ma shi kawai wai farin ciki yake ta yaka su duk wannan wani abu ne wanda ba shi da ba shi da asali in ya in har za ka yi test din to ka yi wa mutum text ka gaya masa cewa akwai azumin abin a tasu'a da ashura to in kai haka kai al'amuru bil ma'ruf wanda za ka samu lada insha Allah a kansa wannan shine abin da na so dan faɗakar duk da dai na ga ya zama darasin a yau amma akwai buƙatar a a faɗa din kuma duk shekara mukan yi wannan faɗakarwa saboda wasu wanda suke zuwa sababbi ba sani ba haka ya kamata sani wani kuma tsohon ne amma sanda aka yi watakila baya ganewa ma yanzu zai gane wani kuma sanda aka faɗa gyaggyaɗi yake mu dawo karatunmu malam yana cewa wale haza yabbagi an yakuna ihtimamuhum bi kifayati ahli baiti. ahli albayt alladhina hurrimat alaihim as-sadaqatu aksara min ihtimamihim bi kifayatil akharin min idan ba a manta ba ibnu taymiya yana magana akan haƙƙin ahlul baiti daga cikin haƙƙin su akwai haƙƙin su na khumusi da ubangiji ya sanya musu na cewa idan aka samu ganima idan aka samu ganima to a kasa ta gida biyar gida hudu a raba su mayaka da suka je suka yi wannan yakin sannan kaso na biyar din shi kuma sai Allah ubangiji ya faɗi yadda za a yi wa'alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billahi wa ma zanna ala abdina yawm al-furqan yawm al-taqal jam'an ubangiji sai ya ce ku sani abinda kuka samu na ganima duk wani abinda kuka samu na ganima ganima shine abinda aka samu ta hanyar yaki to duk abinda kuka samu na ganima to ku sani fa anna lillahi sahu. kumusinsa ɗaya bisa biyar ɗinsa na Allah ne da manzansa da makusanta wato abin dangin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sune da marayu da miskinai wato faqara'u talakawa sai kuma wani sabili da matafiyi wanda guzurin sa yanki ubangiji sai ya ce wannan kaso kaso na na biyar ga yadda za a raba shi a ware kasan ubangiji a ciki kasan manzan Allah ka san ahlul baiti sannan kuma ka san marayu da fakirai sannan kuma ka san waɗanda suka guzuri yanke musu to wannan shine abin da ubangiji ya faɗa haka nan akwai inda Allah ya ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walil rasuli walil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil a cikin suratul hashr ubangiji ce do da ubangiji ya bawa manzansa na fai'i fai'i ita ce dukiyar da aka samu ba tare da an yaki ba wato kafirai sun gudu sun bar dukiyarsu ba a tsaya an fafata ba to dukiyar da aka samu ta wannan hanya ita ce ake cewa fai'i to don abin da aka samu ta hanyar fai'i shi ba ba san ganima ake masa ba kun san shi ta ganima ta mayaka ce sai kuma kumusi da ake fitarwa wanda ubangiji ya kasa su a cikin suratul anfal amma shi dukiyar fai'i to kamar yadda ubangiji ya ce falillahi walin rasuli wali zil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil likai la kai la yakuna dunatan bayna al aghniya minkum ubangiji sai ya ce wanda duk abin da aka samu na dukiyar fai'i to ga yadda za a kasa shi na Allah ne da manzansa da kuma zawul qurba wato dangin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai kuma marayu sai kuma miskinai sai kuma dan tafarki wato matafiyin da guzurin sa yanki kaga shi babu matan a ce za a kakkasawa mayaka shi kowane musulmi yana da haƙƙi a cikinsa matuƙar dai yana cikin mabukata ya je nan ya ya fita ko bai fita ba mayaƙi ne ko ba mayaƙi ba ne duk yana da yana da kaso to a cikin waɗannan dukiyoyi guda biyu dukiyar ganima da dukiyar fai'i ubangiji ya fidda wani kaso na dangin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi kansa manzo din daga ciki yake ci shine Allah shine anan ibnu taymiya yake cewa wali hadha saboda haka yan bagi an yakuna ihtimamuhum bi kifayati ahli albayti alladhina hurrimat alaihim as-sadaqa wato ya zama himmar su shugabanni ko waɗanda ubangiji ya dora wa ragaman mulki na musulmi ya zama damuwarsu da abin da zai wadatar ya ishi alil baiti waɗanda aka haramta musu cin sadaka ya zama ya fi yawa sama da su da suke da ita na su wadatar da waɗanda suke ba su ba daga kuɗin zakka akwai kudin zakka wanda aka ce su ba su a rabawa duk sauran waɗanda ubangiji ya faɗa innama sadaqatu lil fuqara'i wannan asnafu thamaniya da ubangiji ya zana a suratul tauba a ciki babu ahlul baiti ba a ba su a ciki to in an samu dukiya ta alfai'i wato ta ganima ko kuma ta fai'i to a ba su a ciki in ba a samu ba wato ba a samu ganima ba ba a samu fai'i ba to za a bar ahlul baiti haka nan su zauna cikin yunwa an ce ba za a ba su zakka ba to shi da nan ibn taymiya ke cewa za a dauka cikin zakkar a ba su saboda in ya zan babu wannan hanyar da za a samu wannan to a dauka a can din a ba su la siyama idza ta'azzara akhdhu akhdhuhum min al-khums wal fai musamman ma idan abin ba zai yi su samu ba daga cikin khumsi ko fai in malikin lati zalika ko dai saboda karancin wato saboda karancin wannan Abin da za a samu din na na na na fai din babu shi da yawa ko kuma ma babu shi din gaba daya wa in ma da zulmi man yastawli ala huquqihim ko kuma wanda zai shugabancin ya zama azzalimi ne zai mamaye dukiyar tasu ya cinye haƙƙin su fa yamna'uhum iyaha min wulatiz zulmi kamar shugabannin shugabannin zalunci da za su hana su haƙƙin su fa yu'tawna min as-sadaqati al mafruzati ma yakfihim sai a dauka cikin sadakar da take ta farilla wato zakka sai a ba su abin da zai ishe su idza lam tahsul kifayatu min al-khums wal idan har abin da za a ba su daga kumusi na ganima ko kuma fai'i ba zai ishe su ba to ana iya daukowa daga cikin kudin zakka a ba su malam yace wa alal da min al-fai'i min zawil qurba wa ghayrihim an yattasifu bima wasafa Allah bihi ahli al-fai'i fi kitabihi a kafin wannan gaba yana da kyau a fahimci wani abu akwai khumsul ghanaim da ah, khumusul ghana'imi da kuma abin da ake cewa khumusul makasibi khumusul ghana'im wannan shine abin da alqur'ani ya ambata khumusi na ganima wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wannan shine Allah ya faɗa karara a cikin suratul anfal duk da aka samu na ganima kaso ɗaya bisa biyar ana ware shi daga ciki kuma ake ibaru ahlul baiti to amma tafiya da ta yi tafiya saboda mabiya addinin shi'a sun shiga rigima da kowa sun yi na shiga da wasu mulki suna kuma rigima da sauran mutane tunda suna zargin sahabai ta gaba wanda zai zauna da su zaman lafiya to za a rika tsangwama su za a tsade su za ka sai sai zan ba su ba kuɗi a hannunsu zan kaga dai su waɗannan shugabanni ba su ba su kuɗi ba kuma in aka ba su suka karɓa sun tona kansu fili. ko ku ce shugabanni da zalunci kuma karɓi kuɗin su haka ba su karɓa ba su ma kuma ba su ba su ba saboda so suke su yi musu juyin ya shugaba zai rika taimaka mai tsaye masa juyin mulki da kuɗi kaga ba zai yiwu ba sannan sauran jama'a ba za su ba su ba saboda sun ba su kamar sun taimaka ma wanda zai zagi sahabban manzo Allah da sallallahu alaihi wasallam ka ba su taimaka musu ba to kaga anan dole ne a tsaya yi tunanin ya za a tara kuɗi to shine sai suka fito da khumus al khumus na na almakasib almakasib shine duk abin da kake yi na sana'a da ma abin da duk ka mallaka duk abin da ka mallaka gidanka motarka kana da mota gonarka kayan gidanka wato kujeru ne kayan kicin ne a tufafin sawa ne ta kululluka ko ko ko alewa ka aje ta yara ko menene kake da shi za a yi lissafi a ɗauki ɗaya bisa biyar na abin da ka mallaka daga ribar abin da kake tarawa in aka zo aka ci abin da ka ci a shekara to sauran abin da ya yi ragowa aka zo aka samu to za a yi maka lissafi za ka bada ɗaya bisa biyar wato kaga ashirin cikin ɗari kenan ko ashirin cikin ɗari wannan shine suke cewa alhumus in ka ana magana homos a yau to kada ka zaci suna nufin homusi wannan da Allah ya faɗa a suna magana wani humusi ne da suka kirkiro to sai dai matsalar da aka samu da suka kirkiro humusin da za a karɓe shi gurin kowa da kowa babu togaciya ko ɗalibi ne aka yi hutu kake ɗan sana'a to sai ka rika fidda humusi tura garuwa kake yi sai ka fidda humusi aski ba ba kake yi sai kafin da kumusi yankan farce kake yi ko kake yi ba maganar misali wai sai kudin ka ya kai kaza a'a in dai kana da wani abin da ya yi saura bayan shekara ka ci abin da ka ci abin da ya saura bayan shekara to za fi fidda masa wannan kumusi to wannan shine kumusi da shi'a suka kirkiro wanda babu shi'a addini kwata-kwata kuma suka bashi muhimmanci sama da ma da zakka wanda baya bada kumusi dan wuta ne wanda duk shi'a baya bada kumusi a gurin malaman shi'a dan wuta ne sannan wa za a bawa kumusi su malaman kuma duk kudin malami haka za a rika tara masa kumusi shi yasa suke rigima akan wannan matsayin na aya ayatul lahi ko wani marji'i saboda ba karamin kudi yake samu ba miloniya yake zama duk wanda ya cimma rawanin da aka yi kokarin sa ya kai wannan matsayi ya zama shi za a rika wa kumusi kuma kumusi ne kowa sai ya bayar ba maganar wai kai wannan fakiri ne a dan daga ma kafa ba mu daga kafa dole ka kawo lokacin kawowar yayi in ba haka ba ka ji irin ukuba da take jiran ka. sallar kama ba za a karba ba kamar yadda wasu masajidin suke faɗa sallar ma in kai ba za a karba ba saboda baka ba baka ba wa kumusi ba malaman su na farko sun yi magana akan khumusul ghanaim ina zai tafi tunda Allah ya ce wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa ana lillahi khumusuhu wa lirrasul manzo shi yake karba lokacin yana nan bayan ya tafi waye zai karba to sun yarda cewa imam imam wanda shine ma'asumi mara sabo mara kuskure shi zai rika karba to shikenan sun ce suna da a'imma guda goma sha biyu na sha biyun babu shi domin an ce ya ɓata ak tun yana ɗan ƙanƙani tun yana ƙanƙani aka neme shi sama da ƙasa aka ya ɓoye saboda tsoron zalincin a zalimai kasu kashe shi shi ne almahadi almuntazar nasu wanda akwai inda za mu zo mu yi doguwar magana a kansa cikin wannan karatun to saboda ka shi wannan madin tun yana ɗan mai tsitsi yana jaririnsa ya ɓace shekara hudu ake cewa ko shi kasa da haka ko saboda ka ya bace ba a san inda yake ba kuma ba wanda zai gan shi to tunda imam ne zai rika karba ko musun yanzu kuma imam ya bace waye zai rika karba to nan ne aka shiga haisa baisa kamar yadda al-mufid yake cewa sai suka shiga cikin dimuwa wasu suka ce kawai shikenan ya taraya kawai wannan haƙƙin ya zube ya faɗi wasu suka ce a'a a rika binne shi a ƙasa wai a rika binne shi a ƙasa saboda lokacin da zai bayyana shine ƙasa za ta rika fito masa da taskokinsa abinda wasu suka ci kenan wasu kuma suka ce a'a ba zai yi abin da shi a ƙasa ba don kamar kuɗinmu na naira ka binne shi a ƙasa kaga ya lalace zai yi kuma a yanzu ka binne gobe za ka zo ka samu an haƙi to sai wasu suka ce to su suna ganin yadda za a yi kamar su albufi su al-tusi su ra'ayinsu yadda za a yi maimakon abin da ya shi a ƙasa kai ibin imam tunda akwai nuwa akwai masu wakiltar liman wanda yake shi bataccen akwai masu wakiltarsa su masu wakiltarsa ɗin nan su za su tsaya a matsayinsa suna yin abubuwan da ya kamata a ce in yana nan yayi su suke zuwa su tattauna da shi ya babba su shawarwari su dawo su ci gaba da gaya mu mutane to sai aka ce su su rika karɓa ba sun karɓa su kai masa karɓa da ba zai yiwu ba to sai aka ce su rika ajewa su rika ajewa in har Allah ya sa a zamanin shi wannan na'ibin limamin ya fito to sai a danka mishi kudin sa in kuma bai fito ba har mutuwa ta zo wannan na'ibin to suka ce sai yayi wasiya ga wanda zai maye kujerarsa magajin sa kenan ce to gashi nan dukiyar nan ta imam tana nan a ajiye don haka in ya bayyana a zamanin ka ka danka masa kayansa to haka za a yi tayi shi ba wannan in ya mutu ya zo mutuwa abin da ya yi wasiya ga wanda yake gaban shi har a zo lokacin da za a to wasu sai suka ga kai wannan a aikace ba zai yiwu ba don kana wasiya wata rana za ka yi ma wani za ka yi ma wani mahandamin wasiya saboda aka ya cinye saboda ka sai aka ga cewa kawai a halatta musu shi kawai sa iya ci kaga shi kenan sun samu wata dama to wannan homosul gana'im kenan to amma tun da ba yaƙe yaƙe ake ba ba wani abu ake ba kaga babu magana kumusul gana'im to ya za a yi ne aka ƙirƙiro wannan kumusi shi kuma wanda ya ya kera zakka ma dan kaga zakka ita biyu da rabi zaka bayar cikin ɗari zaka bada kaso ɗaya bisa arba'in a zakka amma wannan zaka bada kaso takwas ne bisa arba'in kaga yanin nan ka zakka sannan shi bai da nisabi ko nawa kake da shi ko kayan jikinka sai ka da musu sai ka kimanta su ka fitar musu saura ka ga ba maganar a ce wannan na abin nan haƙƙi ne na talakawa da za a karɓo daga a zakka ita ana karɓo ta ne daga masu kuɗi a ba talaka ko to khazu min aghniya'ihim wa turaddu ala fuqara'ihim to shi ko musiba haka bane shi kowa ma zai bayar kuma kuɗinka ba sai sun kai nisabi ba ita zakka ai sai kuɗinka sun kai wani nisabi ko sannan za ta zakka za ta wajaba a kansu to A ita shi ko kumusi ba maganar nisabi ko me kake da shi sannan zakka akwai abin da ba za ka fidda wa zakkan ba yanzu kamar gidanka na na zama baka masa zakka ko miliyan nawa ka kashe wajen gina ba a cewa duk shekara a zo a yi lissafi gidan nan zai kama nawa a fidda zakkarsa babu wannan motar kada ta hawa ko miliyan nawa ka saye ta ba a yi mata kima a ce ka fidda zakkarta haka nan gonarka za ka fidda zakkar abin da ka noma ne in ka yi noma ba ba a zuwa a ce a yi lissafin gonan da an tashi sayar da ita nawa za za su kama a yi mata kuɗi kaga a zakka duk babu wannan to amma fa a kumusi duk akwai wannan don haka ka kaddara kana da kana da gida wanda zai yi miliyan uku kana da mota wacce za ta yi miliyan uku kana da gona wacce za ta yi miliyan uku miliyan tara kenan ko sannan kana da miliyan ɗaya miliyan goma to za ka ba da miliyan biyu za ka ba da miliyan biyu wanda in zakka ce kaga waɗannan ukun miliyan tara duk babu zakka a cikinsu a miliyan ɗaya ɗin nan za ka fi da dubu hamsin kaga humusi fa ya lullinka zakka ba magana ba ma abin nan zakkar humusi ɗaya sai abin nan humusi sau ɗaya in wani ya ba da shi sai ta yi masa zakkar shekara tamanin to amma matsalar da aka fuskanta a miliyan biyar ne? na haka ne lissafin ko? hobus abin da ɗaya bisa biyar na to kaga ma ashe an ƙara yi ƙasa biyar za ka fi da a miliyan ɗaya to kaga duk wannan kima da shi ko musin yake da shi da yawan wannan da yake da shi da yadda ya mamaye rayuwar kowa kowa sai ya yi shi inda ya yarda da shi a sai ya bayar to sai kuma ya zama na a alkur'ani ba inda aka faɗe shi zakka aka yi ta faɗa ga ta ita kaɗanci ce in ka kiyasta ta da shi amma ba a faɗe ta ba akwai matsala anan saboda haka sai suka ce ai Allah da yake wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wannan ganimtum din gana abin nan khumsul makasibi ma ya shiga ciki saboda haka abinda ka samu ma shi ma ya shiga tare da cewa ayar ba ayar ta sauka cikin suratul anfal suratul anfal ta yi magana yakin badar da abubuwan da suka shafi yaki ta ma bude da magana ganiman ne yas'alunaka 'anil anfal qul al anfal lillahi war rasul saboda ta fara budewa da maganar ganima ne suna tambaye ta maganar anfal anfal shine ganima abinda za a bawa mutum na ganima ko zai samu na ganima to amma sai suka dauke ta sai suka maida ita ga wani abin da kwata-kwata ma babu inda aka yi maganarsa wato misalin da zai muku anan da lokaci ya kure ku fahimci yadda abin ya zama da rikici kai ne ka ba wa mutum bashin biliyan ɗaya sai ka kuma bashi bashin dubu ɗari amma da ka tashi masa wasiƙa na ka tuna mishi bashin da kai ke kansa duk wasiƙun da kake aika masa ka aika masa wajen wasiƙa ta kai talatin amma duk magana dubu ɗarin ka kake ba ka magana miliyan ɗaya hankali zai karɓi wannan kana bin mutum bashin miliyan ɗaya ka kuma bashi bashin dubu ɗari amma duk wasiƙun da ka riƙa yi masa na tunin bashin ka saboda lokaci ya yi da zai baka bashi da zai biya ka ka maganar dubu ɗari kawai kake ta masa hankali ba zai karɓi wannan ba ko kuma in ka tashi masa maganar miliyan ɗaya ɗin a wata wasiƙa ƙwaya ɗaya sai ka kawo zancen miliyan ɗaya amma shi ma ba haka a fili ba ko kana maganar sayan gida ko wani abu sai ka tuso magana miliyan ɗaya hankali ba zai karɓa ba to kamar haka ne yadda shi a suka ɗauki kumusi na kumusul makasib sannan kuma sai ya zama da babu wata aya ta alƙur'ani da ta yi maganarsa sai wata aya da aka yi maganar kumusul gana'im wanda suke ƙwarin bankara ta koma su kumusul makasib amma ga ayoyi nan tili da suka yi maganar zakka tare da cewa nisbar abinda zaka fitar na zakka bai taka kara karya ba in ka hada shi da abin da zaka fitar na na khumusi kaga hankali ba zai karbi wannan ba da ya kamata ya zama maganar kumusin nan tafi yawa saboda ya fi yawa abin da za a fidda percentage din da za a fidda fi yawa 20 cikin 100 ba kadan bane ya ninka wannan takwas to sai ya zama na babu wannan sannan akwai inda Allah ya maganar abin da kuke tsoruta makasib din naku akwai inda Allah ya maganar wannan yake cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard kaga anan aka yi maganar kasbu amma ba a kawo shi da wannan sigar da su suke magana ba ana maganar abinda kuka samu kuka tsoruta da abinda kuka fito ku ciyar kamar irin a ce ku bada taimako amma ba a wajabta wa mutane ko ba ɗaya bisa biyar a cikin ayar kaga ashe kenan abinda ya shafi kasbi da kake samu na dukiya ubangiji ya kwaɗaitar da mu mu ciyar fi sabilillahi ko ba a ce ga wani wanda sai shi zaka kawo ba sanda ita zakka kamar da muka ce fuqara'u ake bayarwa amma waɗannan yawo ake ba ba fuqara'u ba kullun su ake ba shi fakirin ne ma zai dauko ya kawo musu kaga akasin zakka kenan zamu dakata a nan lokaci yayi amma insha Allah eh, sati mai zuwa bi iznillah za mu dora akan inda muka tsaya inda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dangane da muhadara da aka ce wa in karin bayani akai ya zan karin bayani akan abinda ba a yi ba abinda aka yi ne kake karin bayani akan sa saboda haka yanzu sai dai ce kawai duk waɗanda suke ma'aurata sababbi da tsofaffi da masu jiran tsammani eh, muna da tsofaffin hannu muna da sababbin hannu akwai kuma yan jiran tsammani to ai kokari sai a ji sakon da fatan abinda za a faɗa Allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu gaba ɗaya da shi wanda yana cewa assalamu alaikum Allah gafarta malam na yadda da abin da kake faɗa daga alkur'ani da kuma hadisi na komo ahalus sunna sai yan uwa su taya mu da addu'a Allah ya ƙara tsayar da ni a ciki kuma Allah ya ce sauran yan uwa na su dawo amin amin haka muna maka addu'a kuma muna fatan duk abin da don abin da ya wuce na baya da kai ubangiji zai canza maka su zuwa hasanat kamar da Allah ya ce fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat muna fatan ubangiji ya ka maka da hasanat akan abin da kai na baya kuma ubangiji ya baka kafiya da jajircewa akan wannan tafarki namu tafarkin sunna ba kamar sauran tafarki bane shi sai an yi hakuri saboda ah, masu kokarin batarwa din suna da yawa ta ko ina ana kawo mutum farmaki a ga raba shi da tafarkin Allah da haka sai ya jajirce ya haƙuri kuma sannan abu na gaba da nake so ka ƙara sawa a ka shine yin ƙoƙari da fafutuka wajen ka ceto da wasu wanda kasancewa suna bin wannan hanyar musamman in akwai wasu wanda kai sanadiyar shiga su ciki to yi ƙoƙari ka ga cewa sun fito in har Allah maɗaukin sarki ya rubuta musu shirya sai ka ga cewa sun bari sun dawo kuma da fatan mu da muka samu kanmu a cikin wannan tafarki na sunna za mu ci gaba da yi wa Allah godiya kuma mu roƙi Allah ya ba mu kafewa a cikinsa wanda yana cewa hadisan abdullahi Ɗan abbas hadisin abbas ibn abdulmuttalib radiyallahu anhu da ke bayani akan salatu tasbihi shin ya inganta ko kuma sannan kuma yaya mutum zai yi wannan sallar wannan hadisin salatu tasbihi magana mafi ingancin ta malamai bai inganta ba hadisi ne bai inganta ba ba zai yiwu ba sallah mai irin wannan sifa da ta saba wa sifofin salloli duka kuma ta ki tabbata da wani hadisi kyakkyawa sai dai a yi ta kama ne a ce wannan duk da akwai magana in an hada shi da wannan an hada shi da wannan asul ne min usulin min shari'a tunda ta zo da wani asul sabo wanda ya saba wa salloli to haka magana mafi inganci wanda ita ce kuma da yawa daga cikin malamai magabata suke kai shine bata inganta ba akwai wanda suka inganta hadisi salatu tasbihi daga baya baya amma dai magana mai mafi rijaya bata inganta ba don haka ka hutar da kanka wannan kuma yana sannan kuma yake cewa idan matafiyi yana sallar kasar sai lokacin sallar ya kama shi garin da yake bakunta sai kuma bai sallar ba har ya dawo gida shin zai yi ta ne kasar ko zai cika an ka dawo gida shikenan ka zama dan gida saboda haka zaka cika sallah ne zan tashi daga nan kano lokacin sallar asar ya yi amma ban yi ta ba sai na shiga kano ba zan ce zan yi ta kasar ba wannan ƙasar din yanzu ta zama cikawa sannan wanda yana cewa ina da tambaya ne akan abin da ake karantawa a tsakanin fatiha da sura don na ga liman na harami na makka da masallacin madina suna karanta wani abu a wannan ɗan tsakanin to kaga da shi ka tambaya tun da shi kaga yana karantawa akwai maganar karatun fatiha bayan liman idan liman yana karatu kana sauraron karatunsa kana jin karatunsa shin kai ma sai ka karanta fatiha ko kuma sai ka karanta ba to akwai saɓani na malamai akan wannan shin wajibi ne ga mamu ya karanta fatiha in yana bin liman ko ba wajibi ba ne magana tsakatsake tun da ba guri ba ne don mai dogon bayani shine idan mutum yana jin karatun liman to karatun liman ya tsaya masa a makwafin karatunsa shi abinda yake wajibi a kansa ya saurara idan baya jin karatun liman saboda sallah ce sirriya wato kama a zahar da la'asar kaga ba a bayyana karatu a ciki don haka ba ka jin karatun liman to kai a nan za ka yi naka za a karanta fatiha da abin da ya sauwaka na sura ko kuma kana bin liman a sallar da ake bayyana karatu amma kana nesa ta inda karatunsa baya zuwa maka ko saboda misali an ɗauke wuta ko spika ta lalace kaga za ka daina jin karatunsa sai dai idan ya yi ruku'u zakaru su ga sanar da kai cewa an yi ruku'u to kaga anan baka jin karatunsa to anan kai ma zaka nan ma zaka karanta saboda abinda ake dora maka na sauraro idza qira alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun yanzu babu baka jin karatun bare ka yi shi ka saurara don haka anan ma zaka karanta amma in dai har kana jin karatun sa to ba tilas bane sai ka karanta to akwai wanda sun sun tafi akan wajabcin karatun Fatiha sawa'un ka ji karatun liba ko baka ji ba saboda haka ko a sallah jahariya ne sai ka karanta daga ciki akwai hanabila da waɗanda suke suka yadda da wannan ra'ayin to su wannan limamai da kake bi sun yadda da wannan ra'ayin na wajabcin karantawa to wajen a baka damar ka karanta din shine suke in ka san gama fatiha sai sai dan yi wannan shiru din kai kuma sai ka samu dama sai ka karanto ka, tunda su sun ce wajibi ka karanta to ka kai musu rigima cewa to kun bar na yi karatun ne bayan daga fara ko kuma abin nan to sai su ɗan yi wannan ɗin akwai hadisi da ya zo na samura samura ibn jundub wanda yake cewa annabi yana yin wannan ɗin amma bai inganta ba hadisin mursal ne hadisi ne bai inganta ba mursal hasan al-basri ne wanda bai inganta ba to galibi akwai wanda su suke da wahamin cewa ya inganta shi yasa har suke yin ɗin inda zaka dan taba su za su kawo maka hadisin amma bisa bincike na kalaile cewa na hadisi wannan bai inganta ba da haka babu magana shuru annabi baya shuru tsakanin fatiha da sura da haka ko da ka ga limamin harami yayi ba hujja bace wannan ce wato kimar tafiyar sunna ita tafiyar sunna ba mutane take duba ba karfin hujja take duba ba mu da wani mutum da za a ce kawai duk abin da aka ga yayi ka san wasu duk abin da aka yi a maka sai zo su yi maka hujja da shi ai na ga a maka ma a maka ba an yi ta wadda ba hujja ba ce ko a zabanin su imamu malik an ja da shi akan aikin mutanen madina ya kawo maganar hujjiyatu ahlil madina hujjiyatu kauli ahlil madina ko ijma'i ahlil madina malamai da yawa sun ja da shi akan wannan bare yanzu da al'amura suka lalace suka burbace kaga ba za ka yi hujja da wannan ba saboda ka ba hujja ba ce, ko da ka ji ana yi ka yi tambaya kuma yadda ka yi tambaya ɗin da yana da kyau in wani ne shi kenan shi ya gama samun hujja sai kafin limamin madina ilimi ne wannan kuma yake cewa ko ya halatta wanda ya taimama ya yi sallar dare da ita kuma har ya yi sallar asuba da ita sadar na biyu ya ce wanda ya taimama zai iya zama a cikin masallaci na wani logon lokaci sannan ya sake cewa ya halatta a yau taimama daga nesa ko sai an yi kusa da masallaci to shi wannan ya ɗauki taimamar daban da alwala taimama tana wakiltar alwala ne saboda haka duk abin da ake yi da alwala ana yinsa da taimama a misa magana mafi rinjaye wacce kuma dalilai suke goyon bayansa shine taimama ba ta warwarewa sai da abin da alwala take warwarewa da shi sai kuma samun ruwa idan kai taimama ka samu ruwa to shi kenan lokacin da ruwa ya sami kamar da Allah ke cewa fa'in waje da ma a lahawa da ya musta bishiratahu da zarar ka samu ruwa to ka ji tsoron Allah ka zuba shi a jikinka wato kai alwala don haka da zarar aka samu ruwa sai ma ta warware amma in ba a samu ruwa ba to abinda ka sanyi yake warware alwala to shi ne zai warware mamaka saboda haka za ka iya yin sallah ko na wace matuƙar dai ba ka baka zo da wani abin da zai warware maka alwala ba da wannan taimamar za ka yi salloli biyu za ka yi sallah da nafilfilinta za ka yi kiyamun laili idan alwala ka bata warware ba kuma ka samu ruwa ba za ka iya sallah asuba sannan za ka yi taimawa daga gida ka zo masallaci ba sai ka zo kofin masallaci ba ka da daki kasa wannan ba shi ne ba waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam